A cewar daraktan hulɗa da 'yan jaridu na kamfen ɗin gwamna mai jiran gado a jihar Plateau Simon Lalong, barista Festus Frentor tuni suka garzaya kotu suke buƙatar kotu ta dakatar da gwamnati mai ci daga karɓar bashin naira biliyan talatin. Gidajen gwamnatin da ke gwarin fa a abuja akwai gidaje goma nan duplexes wanda muka samu labarin cewa an fara sadda su muka yi bincike muka tarar guda biyu ciki an riga an sannan kuma gidan gwamnati sabon da aka gina a nan jos mun samu labarun cewa kayayyakin ciki ana ta fitar da su ana ta tuttugewa wayansu kayayyakin da da aka riga ka saka a wannan gidajen mun je gidan jarida mun ba da labarun cewa ga abin da ke faruwa domin wayannan kayakin gwamnati ne in wata abu ta faru mu gwamnatin da za ta shiga in ba mu ga mu jama'a masu kayan nan ba to mun ci amanan su wannan maganganun ta shafi ma har kudaden da ake nema a janye su daga bankuna so lokacin da wayannan abin suke neman su faru mun ɗauki matakai kashi biyu mun rubuta wasiku zuwa duk bankunan nan cewa in aka yi wayan su cire-ciren kuɗi ba kan ƙa'ida ba kuma a cikin lokaci na hanzari mu ba za mu zo mu saurari irin wannan abubuwan ba sannan bayan hakan mun je kotu a kan cewa mu ba mu yadda da wayansu sukan da ake neman a ɗauka a tsakanin lokacin da gashi nan bata kai sati biyu ba kafin gwamnatin nan ta naɗe so mun je kotu kuma sannan mun rubuta wasiku ma gwamnatin nan amma ba ka ganin kamar kuna takura ma gwamnati ko kuma tun da akwai shirye-shiryen mika wannan mulki da za su yi ya kamata suna bukatar waɗansu kuɗaɗen da za su yi amfani da su ba ka ganin kamar kuna takura musu ne yadda ba za su samu su yi aikinsu yadda ya kamata ba ai komin yawan kuɗin da za a bukata domin a shirya bayar da mulki ba za ta kai irin kuɗin da suke janyawa ba domin kuɗin da ake maganar su yanzu na biliyan talatin to in aka bari an ba su bond din nan a tsakanin yanzu zuwa lokacin da za su mika mulki za su iya karɓan bashi komai yawanta barista festus frenchwar kenan kwamishinan yada labarai a jihar plateau alhaji abubakar muhammad badu ya ce zargin da gwamnati mai jiran gadon ke yi ba gaskiya ba ne to a gaskiya maganar da ake ce ana sai da kayayyakin gwamnati wannan ba gaskiya ba ne duk wani wanda yake wannan korafi mu ba ma da ja da allah allah shi yake ba da mulki kuma kowa ya sani mulkin nan akwai rananta na farko kuma akwai rananta na ƙarshe so a bi a hankali duk abin da za a yi za a yi ma jihar plateau ne idan gwamnan yana son ya saci kayan gidan me yasa ma gina gidan in aka ce maka bond ba wai rancen kuɗi aka yi ba gyara ne ake yi na yanayin yadda za a biya wa'yansu su sukan da da aka ɗauka wa'yanda ma ba gwamnatin nan ta ɗauka ba saboda in suka ma fahimci mai bon din gwamnatin mai zuwa ma za su fahimci cewa an taimake ta ne ko za a rage mata yadda za ta biya kuɗaɗen wata-wata har zuwa tsawon lokaci ba wai wani kuɗi ne aka ɗauka don yin wani abu ba. Kwamishina ya kuma ce gwamnati ta kafa kwamitin mika mulki tare da haɗin gwiwan gwamnati mai jiran gadon don tabbatar da an mika mulki a cikin tsanaki. A halin da ake ciki kuma ɗan takarar gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar PDP a jihar Plateau sanata Gyan Pajok ya shigar da ƙara a gaban kotun sauraron ƙararrakin zaɓe inda yake ƙalubalantar hukumar zaɓe kan furucinta na gabatar da Simon Lalon a matsayin wanda ya lashe zaɓen gwamna a jihar ta Plateau. Haka ma kotun sauraron korafe-korafen zaben ya fara sauraron karar da Yunis Aisa Sambo na jam'iyyar APC ta shigar inda take kalubalantar zaben gwamna Jonajan a matsayin wanda ya lashe zaben sanata a shiyar arewacin jihar ta Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. gama gaɗi bandara barmaɗin yan mata kuna rausiya idan hutu kuke marhaban gama gaɗi bandara barmaɗin